Kofar ɗakin nasa ta kalla domin ta san cewa har yanzu bacci yake yi. Saboda a zamanta da shi ta lura bai cika tashi da sassafe ba. Gyara zaman bel ɗin da ke jikinta tare da nufar kofar fita daga falon. Murda handil ɗin kofar ta yi ta fice. A ta take saukowa daga kan downstairs ɗin. Inda ta ƙarasa ta cikin man falon. Ya sa ta sauke idanuwanta akan ɗaya daga cikin ma'aikatan masu gyaran falon. Ajiyar zuciya ta sauke saboda ganin nasa cikin kuma sauri ta ƙara so gare sa. saboda ganin yana kokarin fita. Barka da safiya madam matashin saurayin ya faɗa. Wanda akalla ba zai wuce shekaru ashirin da shida ba yana mai jiyewa saboda karar takunta da ya je. Yiwa barka ta amsa masa cikin rashin tantance daga maiman abin da za ta tambaye shi. Wanda ganin haka ya sa shi juyawa zai fita domin dama mofin yake yi kuma ya kammala. Ganin haka ya sa ta saurin dakatar da shi ta hanyar faɗin. Am na ce don Allah ko za ka iya gwada min ɓangaren Biloniya? Biloniya saurayin ya maimaita kasa kasa tare da zuba mata ido. Liz ɗinta ta cici domin ita kanta ba da san lokacin da bakinta ya furta sunan Biloniya ɗin ba. Ganin irin kallon da saurayin ke yi mata ne kuma ya sa cikin tausasawa ta ce please. Numfashi mai ƙarfi ya ja saboda ba hurumansa ba ne yin hakan. Amma ganin cewa ita 'yar gidan ta ya sa shi yin shahada duk da ya san ba kowa ke zuwa ɓangaren Biloniya ɗin ba. Amma zai kai ta ƙofar shiga a yi dawowarsa. Ba hurumi na ne yin hakan amma mu dai sai na nuna miki. ya faɗa yana mai wucewa gaba wanda hakan ya sa ta sakin murmushi na gode ta faɗa tana mai rufa masa baya wata hanya ta gaba da ke cikin falon korido ne mai ɗan girma wanda suka yi tafiyar da ta kai ta mintuna uku a ta kafin suka iso wata kofar inda wasu mutane biyu ke tsaye sanye da bakakin kaya wannan ita ce kofar da za ta kai ki zuwa babban falon sa sai dai ba za ki iya wucewa ba sai da izinin waɗancan za ki iya zuwa ke ɗaya su barki amma ni ko gani na aka yi a wajen hakan kan iya shafar aiki na ya faɗa yana mai yi mata nuni da kofar ba tare kuma da yajira ta cewarta ba cikin sauri ya juya ya koma numfashi ta ɗan ja a ranta tana mamakin irin wannan rayuwar da kuma irin dukiyar da suka tara wacce irin rayuwa ce haka da komai nasu yake cikin tsaro dukiya ana son ta ne saboda jin daɗin rayuwa amma irin ta su kamta haddasa musu matsala tunda ba sa iya zama haka sai da securities ba za su shiga cikin jama'a su yi walwala da mu'amala kamar kowa ba girman matsayi da su ya wuce nan san ba ta sha'awar wa kanta irin wannan rayuwar karasawa wajen ta yi inda tun kafin ta kai ga karasuwa iskar ɗin suka zuba masa ido hakan ya sa ta jin wani irin ɗarar amma sai ta yi aro jarumta ta saka a kanta ɗaya daga cikin escort ɗin ne ya ɗaga mata hannu alamar ta dakata ta bi dole ta tsaya inda take shi kuwa ɗan uwan nasa da ke tsaye da bindiga a hannu ya kalla alama ya yi masa kana ya juya ya buɗe kofar da ke bayansa ya shiga ita dai sumaya da idanu take kallon su Tsawon mintuna uku kuma sai gashi ya fito. kwam in ya faɗa yana mai buɗe mata ƙofar wanda hakan ya sa ta raɓawa ta shige. Kafar ta dama ta jefa akan wani lallausar kafet da ya sa in yatsun kafar ta limewa. Ba tare da ta tsammaci hakan ba kuwa ta tsinci kanta a cikin wani aljannar duniyar falo. Falon da kyau da haɗuwarsa ya ɗara wa duka falukan gidan. Domin shi kansa wata duniya ce ta daban, tabbas ayyukan dole ta yi ƙauyanci. Saboda ta ga abubuwan da suka zarce tunaninta. wannan ya sa ta ƙara ware idanu tana kallon ko ina da ina har ya kai gabata ko lura da inda take sa kafafuwanta domin iskar ɗin da yake mata jagora wata hanyar daban ya nufa wanda hakan ya sa ta nufa masa baya su jikin wata kofa ya sa shi tsayawa tare da sa hannu ya matsa wani madanni inda a take kofar ta buɗe shiga ya faɗa yana mai yi mata nuni da hannunsa alama ta yi gaba a ɗarare ta shiga cikin da sallama a bakinta ga mamakin ta kuwa nan ma falo ne mai zaman kansa duk da babu yawan ado a jikinsa kamar na farko amma kyawunsa ya ci a buga a jarida a shuma ya shigo mana biloniya dawud da ke zaune kan wata kujera a can cikin falon ya faɗa yana mai bayyana murmushi a kan fuskarsa wanda jin muryar sai ya sa su mayan gawa shigo ya kuma faɗa yana mai yi mata nuni da hannunsa alamar ta ƙara inda escort ɗin kuwa ganin haka ya sa shi juyawa ya koma ya ko kanta ta ɗan sunkuyar tare da ƙarasowa cikin falon barka da safiya abba ta faɗa cike da girmamawa tana mai zama a kan lallausar sofar da ke tsakiyar falon yau wasu mara barkan ki da ya naki ya kuma ƙarin haƙuri Biloniya Dawud ɗin ya faɗa cikin kulawa tambayar da ya sa jikinta ya yi sanyi haka kuma tambayar da ta sa duk ƙwarin gwiwar da kuzarinta suka kau ta amsa tana mai sauke idanuwanta akan takardun da ke gabanta da alhamdulillahi masha Allah ya jikinsa wani iri ta ji abin amma sai ta daure cikin sanyi ta ce da sarki kai ya jinjina tare da ije abin rubutun da ke hannunsa fuskantar ta yi saboda fahimtar akwai wani magana da ke bakinta cikin nuna kulawa ya ce na ji daɗin cewa da kika yi da sauƙi saboda da aka sanar min zuwan ki na ji fargaba sosai ina gudun jin wata magana da za ta kasance saɓanin tunani na amma a bayan haka na ga alamar damuwa bayyana akan fuskar ki faɗa min shi ma ya karki ji nauyi na nima a matsayin mahaifi nake a gare ki idan akwai wata damuwa da ta dame ki zaki iya sharing ɗinta da ni domin rasa abin ki ba wai yana nufin kin rasa mahaifi bane ne idanuwanta ta limshe a hankali tare da kokarin shanya ruwan da ke su tabbas za ta ɗauke su a matsayin mahaifi kamar yadda ya ce sai dai a yanzu abubuwa biyu ne a zuciyarta shin wanda za ta fara faɗa masa ina jin ki maganar biloniya dawud in ya katse ta wanda hakan ya sa cikin sanyi ta ce abba dama kayan abinci nake so a sa mana a kicin ɗin sama kayan abinci ya faɗa yana mai soke ƙarfar ajiyar zuciya tare da zara farin gilas ɗin da ke idanuwansa dan murmushi ya kana a tasashe ce na jima ina tunanin abincin da ake girka ba su yi muku ba saboda na kamar ba ku iya ci ke da shi amma me da me kike buƙatar a kawo muku numfashi ta ɗan ja da girgiza kai cikin bashi girma ta ce komai abba amma matsalar ba da gani ba ne. amur baya cin duk wani abincin da aka kawo shi yasa na fara tunanin fara yi masa girkin da kaina Ina bilon ya dawo in ya tare da sakin murmushi a karo na biyu amur ya maimaita sunan da ya ji ta kira mace da shi a bayyana kuwa takardar da ke gabansa ya ɗauka tare da ta da yanayi irin da ɓoye damuwar da ke ransa ya ce zan sa a kawo duk abin da ya dace amma dole sai kun dawo daga tafiyar da za ku yi tafiya ta maimaita kalmar da tunaninta ta faɗi hakan a cikin zuciyarta ne sai dai abin da bata sani ba shine a fili ta faɗa jin hakan ne kuma ya sa biloniya dawud jinjina kai tare da mai da idanuwansa ga farar takardar da ke hannunsa wannan ita ce takardar da ta kunshi bayanai akan aikin da za a yi wa matigit na kuma sa hannu a kanta nan da kwana hudu za ku tafi kasar singapore saboda yi masa aikin kwakwalwa kamar yadda gamaryar likitocin kasar suka sanar duk da cewa aikin akwai matukar haɗari amma ba na fatar wani abu ya kasance da shi ina fatan a yi nasara idanuwanta ta ɗago ta zuba a biloniya dawus ɗin saboda maganar da yake faɗi a yanzu ta matuƙar ɗaga mata hankali wanda hakan ya sa ta so mai girgiza kanta da yanayi irin na rashin yarda biloniya dawud kuwa da damuwa ƙarar ya bayyana akan fuskarsa ba tare da ya lura da yanayin ta ba murya a raunace ce a wannan karan ba mu da zaɓi su maya, sai dai abta'a domin mutum ta fuskantar haɗari ƙalubale ne babba a gabansa yana cikin wani hali saboda akan wani tsani yake mutuwa ko rayuwa kowannensu yana a kusa da shi rashin yi masa aikin kan iya damage ɗin brain ɗinsa kuskuren a yi masa aikin ko kan iya raba su da rayuwarsa idanuwanta da suka canza launi ta zuba biloniya dawud ɗin domin maganganun da yake yi ɗin tamkar garwashin wuta take ji yana gwatsa mata cikin kwakwalwarta cikin kankanin lokaci kuma maganganu iri daban-daban suka shiga dawowa cikin kwakwalwarta muryar dr muhammad ita take yi mata juyi da kururuwa a cikin kunnuwanta rashin yi masa aikin daidai yake da rasa shi a rasa shi na har abada wa'annan kalaman nasa masu matakar tsauri suke yi mata yawo a cikin kai kasancewar su ya faɗa a lokacin da abin take halin mutuwa ko rayuwa kamar yadda ta ji biloniya dawud ya faɗa yanzu mutuwa ko rayuwa kowannen su yana kusa da shi kalmar sa kenan da ta ji ta fi jijjiga tunaninta wanda kuma ya tayar mata da maganganun dr muftahu ta yaya duk waɗannan abubuwan za su kasance a waje guda duk da ta san cewa hakan kaddara ne amma yana da mafari shi ma dan adam ne kamar kowa amma a yanzu yana jin wani iri saboda matsaloli biyu da a yanzu ke fuskantar rayuwarsa matsalolin da ke kokarin ruguza masa dan guntun natsuwar da yake samu wannan wani irin kalubale ne ta yi wa kanta tambayar da bata da amsarta tare da sa hannunta a hankali ta dafa kirjinta wani irin faduwar gaba da tsinkewar zuciya take ji sun ɗarsa a ranta sanadiyar maganganun abba yayin da a cikin zuciyarta ko ta san bata aminta da aikin ba hasali ma wani irin tashin hankali ta samu kanta a take dalilin yi masa aikin da ta ji za a yi abu ɗaya da ke ƙara tsananta bugun zuciyar ta ko shine tunawa da ta yi cewa ta wannan hanyar ta rasa abbanta har yanzu ba ta gama dawowa hayyacinta ba duk da a wani ɓangare na zuciyarta tana musanta rasuwar abban nata abu ne mai matuƙar wahala shi ma idan ta zo ta rasa shi ba kai ta fara girgizawa da ƙarfi tare da neman ƙwarin gwiwar ruguje hasashenta saboda yadda ta ji kanta ya fara wani irin mummunan sarawa ganin hakan ya sa biloniya ta wuce wasu samaryarsa shumaya ya kira sunanta a cikin kulawa ba tare kuma da ya jira amsar ta bai ɗaura da cewa lafiya kike kuwa ya tambayar yana mai mai da hankalinsa gare ta idanuwanta da suka yi rauro suke kuma bayyana tsananin damuwarta ta buɗe a hankali gami da karyar da ta gefe da wani irin yanayi mai nuna karyar zuciya a fili murya na rawa ta ce tsoro nake ji abba tsoro kuma sumaya ya maimaita hakan akan harshen sa. yana mai ɗan kakalo murmushi bisa akan fuskarsa domin ko kaɗan baya son ta fahimci cewa shi ma zuciyarsa a ragurguje take wannan ya sa shi ya murya da yanayin lallashi ya ce kar ki ji tsoro akan wannan domin duk wani abin da zai faru Allah yana kallo baya ga haka na san kina jin tsoro ne saboda rashin abin ki da kika yi amma ina so ki san cewa abin ki bai mutu saboda aikin da aka yi masa ba sai dai kwanansa ne ya kare idan kwana ya kare kuma babu tsami babu dabara ki karfafa zuciyar ki sumaya insha Allah a bayan wannan aikin nasara ne da ni da ke rika za mu yi farin ciki idan Majid ya zama kamar kowa ina jiran wannan ranar ranar da sunan majnun zai goge a cikin rayuwarsa ranar da mutanen duniya za su kalle shi a matsayin MD sabanin kallon majnun da suke yi mishi a yanzu Majid addu'ar ke da bukata fiye da komai ki karfafa zuciyar ki domin duk da cewa aikin akwai hadari amma ba shi ke nuna rashin nasara ba Allah na tare da mu hawayen da suka cika idanuwanta ne suka gangaro kan kuntinta wanda hakan ya bayyana matukar rauninta ta yaya ne za ta iya karfafa wa kanta gwiwa a irin wannan yanayin ba za ta iya ba domin fargabar da take ji a cikin zuciyarta ya girmama hakan ya sa ta kallon biloniya dawud cikin yanayin da bata shirya masa ba murya a sanye ta ce kai haƙuri abba ina jin fargaba sosai akan haka. tsoro na ba zai iya gushewa ba tsoron ki zai gushe su maya idan har kika karfafa kan ki gwiwa rayuwa ba lallai ne abin da muke hasashe ya kasance ba amma matukar muka dogara da Allah Allah zai isar mana dan tsagaitawa da maganar tare da mai da farin gilas din da ya cire ajiyar zuciya dan soke saboda baya son nuna mata asalin damuwar da ke zuciyarsa in kada ta fahimci hakan ne kuma ya sa shi dubanta tare da cewa kada maganganun da muka yi da ke ya daga miki hankali babu abin da zai faru insha Allah duk wani abu da yake bukata kuma za a kawo cikin kicin din sannan gobe za mu je hospital saboda akwai wasu gwaje-gwaje da za a yi wa friend ɗinsa idan ba ku da exam za mu iya tafiya tare kanta ta ɗan jinjina ba wai don ta samu karfin gwiwa ba saboda akwai tarin tambayoyi masu yawa a cikin zuciyarta amma maganganunsa sun karya mata zuciya hakan yasa ta miƙe ba tsaye a sanye ta yi mata sallama tare da juyawa ta nufa hanyar fita daga falon ko da ta iso bakin kofar fita wani madanni ta matsa kamar yadda ta ga gas din yayi inda ta ci kofar ta buɗe ta fice a ɗayan falon ta samu kanta wanda sai da ta ɗan yi tafiya kafin ta iso kofar fita daga falon mutane biyun nan masu rike da bindiga ne suka zara mata ido tare da bata hanya ta raba ta gefen ta wuce tafiya take kamar wadda kwai ya fashewa a ciki har ta fito daga sashen biloniya ta wuce din duk yanayinta ya canza yayin da yanayin fargaba ya fi bayyana kansa a fuskarta kasancewar shi ne abin da ke kunshi a cikin zuciyarta a hankali take taka ta har ta karaso cikin babban min falon kwata-kwata hankali da tunaninta ba sa jikinta hakan ya sa ba tare da ta kula ba ta ji ta taka wani abu wanda tsantsan sa ya ɗebe ta take ta tafi luhu za ta faɗi idanuwanta ta rintse da ƙarfi haɗe da ƙanƙan jikinta saboda sadarkarwar da ta yi cewar ta komai tai sai ta faɗi sai dai a maimakon jin kanta a ƙasa da ta yi zato sai dai ta yi ta faɗa jikin mutum mutumin da ya yi mata wani irin riko wanda hakan ya sa ta saurin buɗe idanuwanta inda ta sauke ganinta a kan fuskarta ganinsa ya sa ta yunkurawa da sauri ta soma ƙoƙarin janye jikinta sai dai rikon da ya yi wa hannayenta ya sa ta kasa janyewa kwantar da hankalinki ko so kike yi ki illata kanki ya eh, maganar yana mai daidaita tsayuwarta tare da soma binta da kallo saboda ganin da ya yi kamar a firgita take waya tell me tunanin me yake yi haka da har yasa kike kokarin faduwa sultan din yayi tambayar yana mai sake rike bes ɗinta wanda jan hakan ya sa ta rantsa ta ba tare kuma da ta buɗe bakinta ba ta girgiza masa kai alamun babu zarazaran eyelashes ɗinta da suka ɗan jike da ruwan hawaye ya kalla haɗe da shakar ƙamshin da yake ji na fita daga jikinta amma a yau wani abu na daban ya ji a dangane da ita duk bashin da yake cin zuciyarsa haka ya ji ya bashi rikon da ya yi mata din ya dan sassauta wanda hakan ya bata damar zara hannunta da sauri ta jikin ta baya saboda wani irin juyawa da ta ji kanta ya yi what is wrong with na ga dukkin canza tell me if something is disturbing you ya faɗa yana mai yi mata wani irin kallon da a zahirance ba kama da tsananin kishi saboda ya san duk wani abu da zai dame ta bai wuce akan majid ɗin ne ba nothing babu komai da ke na ta faɗa a sanye tare da suma ƙoƙarin raɓewa ta gefensa ta wuce ganin hakan ya sa yunƙurin shan gabanta sultan muryar lady culture da ta fito daga bayansa ya tsaye da shi daga abin da yake ƙoƙarin yi lokaci ɗaya kuma yanayin fuskarsa ta canza idanunsa da suka yi jajirjiyoyi ya zuba mahaifiyar tasa ita yake kallo yayin da ita din kuwa da sam irin kallon da yake yi mata take yi wa Sumaya wata ta soma horror step ranta a matukar ɓace haka take bin ta da kallo tana mai jin zuciyarta kamar za ta fasa kirjinta ta fito lalle ba ta fata a ce abin da ta yi hasashe ya kasance gaskiya domin afkuwar hakan tamkar fara wani sabon yaƙi ne da ya fi na baya Sumaya kuwa a jikinta take ji cewa idanun lady culture din na yawo a jikinta hakan yasa ta saurin karasa hawa step din wanda hakan yasa lady culture din daina hangota dawo da kallonta ga sultan din tai wanda ya murta ya fuska tamkar bai taba yin dariya ba ba zan tambaye ka me ka da ita ba ba kuma zan tambaye ka abin da ke zuciyarka ba sai dai kuma me ina so ya warkace dan ka sani abu ne da ba zai taba yiwuwa ba sai maganar tana mai karkada masa hannu akan fuskarsa ba tare da ta jira ta cewarsa ba kuma ta juya cikin bacin rai ta nufi kofar sashinta da kallo mai ɗauke da ma'anoni daban-daban ya bi ta tare da zura hannayensa a cikin aljihun wandonsa domin tabbas maganganun nata sun yi masa kama da almara dan gwantan murmushinsa da yake yi a yaushe idan ya shirya mugunta ya yi gami da juyawa ya nufi hanyar fita daga falon zuciyarsa a cike da tunanin hanyoyin da zai bi don kawar da wutar da ke ruruwa a cikin kirjinsa sumaya sumaya kuwa ko da ta karasa haurawa sama a hankali ta maida hantar ɗin ƙofar falon sassanyen ƙamshin air yana da ya cika falon da ya bugi hancinta a haka ta karasa tsakiyar falon inda isowar ta sa ta buɗe idanuwanta ta sauke su akan agogon da ke falon karfe goma na safe daidai shine abin da idanuwanta suka nuna mata wanda hakan ya sa ta dawo da kallon ta ga kofar ɗakin nasa domin duk yadda aka yi ta san cewa zuwa yanzu ya farka dining area din da ke falon ta nufa tare da karasawa kan tebul din ɗaya daga cikin mak ɗin da ke wajen ta ɗauka tura kanta ciki ta yi bakin ta ɗauke da siririyar sallamar da ta tsaya iyaka makoshinta saboda rashin kuzarin da ke tattare da ita tsananin sanyin da ke tashi a cikin ɗakin da ya buge ta ne kuma ya sa ta sake jin wani irin kasala a sanye ta mai da kofar ta rufe tare da jingina bayanta a jikin kofar kyawawan idanuwanta ta sauke a kansa domin ga mamakinta har yanzu bacci yake yi dan yana nan kamar yadda ta bata bar shi duk tsawon lokacin bai gyara kansa daga kwanciyar nan tarar da take da yayi ba numfashi ta dan ja saboda zuciyarta da take jin na kada narkewa a hankali kuma cikin sanyi ta janye daga jikin kofar tare da nufo inda yake akan da sai cabinet ta ijiye mop din da tea tare da dan matsowa a raunata ta zauna a kusa da shi idanu ta zuba masa tana da yi masa wani irin kallo tamkar wacce bata taba ganin sa ba a hankali ta sa hannun ta dan matsar da dogon gashin kansa da ya sauko zuwa fuskar sa kawataccen sajinsa da ya kwanta lif gami da eyelashes ɗinsa da suka yi warware take kallo a karo na barkatai kenan da take jin yanayin kuka na zura mata a lissan da take kusa da shi takan ji zuciyarta na karyewa sosai Haka nan take jin tamkar raba ta da shi za a yi bata san ta yaya ne za ta iya misalta abin da take ji a cikin zuciyarta ba fargaba ko tsoro ta kasa tantance wanne ne ɗaya a ciki ke neman ruguza tunaninta idanuwanta da suka ci ko da hawaye ta ɗan laushe tare da wayar tafukan hannunta a hankali ta ɗaura a kan nasa tafin hannun nasa da nasa ta haɗe waje ɗaya gami da ɗan murzawa a cikin sanyi ba zan daina kewarka ba abu domin da irin haka aka raba ni da kai ta kare maganar hawaye na gangarowa daga idanuwanta saboda wata sabuwar damuwa da take jin ta yi wa zuciyarta kam a hankali kuma ta ci gaba da murza hannunsa da ke cikin nata gami da ƙara rike sa don haka nan take jin kamar wani ne zai shigo ya kwace mata shi kusan minti goma ta ɗauka a hakan rike da hannunsa ba tare da ta motsa ba wanda zuwa yanzu ɗumin tafin hannun nasa ya so ratsa cikin nata hannun zafi zo ta ji a jikin nasa kamar dai jiya da daddare hakan yasa ta ɗan lankarar da kai tare da matsawa kusa da shi domin tana matukar tsoron a ce allurar gubar ta so mai yi wa jikinsa illa saboda dr muftahu ya faɗa mata cewa hatsarin allurar kan iya haifar da komai zafin zazzabi da kuma rashin ƙwarin jiki duk side effect ne na allurar wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa sa ƙirjin ta bugawa a ɗan tsorata ta matso kusa da shi tare da sun sunkuyowa kansa cikin sanyi ta ƙara yatsun hannunta guda biyu a daidai ƙasan hancinsa wanda hakan ya ba ta damar juɗumin numfashinsa da ke fita a hankali ɗayan hannun nata kuwa tura ta sai a cikin sumar kanshi tana shafawa a hankali Haka nan ta samu kanta da aikata hakan ba tare da wani dalili ba yayin da numfashinta ko da yake gauraya da nasa ke aika mata da wani sako na musamman kusan mintuna sha suka kwashe a haka yayin da sam ta kasa tantance me take ji a dangane da shi tausayi ne ko ko wani abu na daban dan me yasa take jin sa komai nata hatta bugun zuciyarta ji take yi na bugawa da sunansa dan dagowa ta yi tare da zara hannunta daga jikinsa saboda a yanda ta fahimta baccin na yi masa matukar daɗi ba kuma ta so ta tashe sa blanket ɗin da ke jikinsa ta ƙara gyara masa tare da miƙewa tsaye a hankali da yanayin sanyi ta nufi hanyar fita daga ɗakin zamanta a kusa da shi wani abu ne na daban amma kasantuwarsa a yau ya sa shi jin wani irin yanayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina amarya ina uwar gida ina kuma 'yan mata har ma da tsofaffi ina waɗanda breast ɗinsu ya lalace wato mai gida welcome to wannan damar ku ce domin ga wani ingantaccen maganin gyaran breast wanda duk lalacewar da nonon ke yi in dai har kika yi amfani da wannan maganin gyaran breast din to tabbas zai dawo miki da dukkan wani martaba da kima ta breast ɗinki za su ciciko su tsaya kyam tamkar na budurwa ina wanda suke complain akan cewa sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji to wannan shine uwar gida share hawayenki uwar gida kada ki sake kada kuma ki bari breast ɗinki ya lalace domin shi shine martabarki da kimarki a idanun mai gidanki ki da mai gida welcome da me za ki dinga wa mai gida welcome da zarar ya dawo wannan abin shi yake ɗebe hankalin mazajenmu zuwa ga 'yan mata ko da a ce breast ɗinki ya koma tamkar slippers ne to tabbas idan kika yi amfani da wannan maganin breast ɗin zai tattaro dukkan wani martaba da kimar su su tsaya cak tamkar na budurwa ko in ce tamkar za su tsole idanu Wannan maganin gyaran breast ɗin an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa domin ba maganin bature ba ne magani ne ingantacce na gargajiya wanda manyan likitocin gargajiya suka sarrafa shi ba shi da illa ko kaɗan sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin gyaran breast ɗin za su yi tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na akan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 Eti, wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili.